Bismillahi Rahmanir Rahim. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa. Shaƙuwa ce kashi na tara. A'a, mamaki ya cika Ashfar ganin tulin fake ɗin magungunan da aka yi odarin. Kai an ma yi banin wasu magungunan an hana amfani da su. Cikin sauri ya shiga neman layin AT. AT yana gama bakin sa wayar Ashfaq da shigo masa. Nan ke Ashfaq ya faɗa masa halin da ake ciki. What? AT ya furta cike da tashin hankali kafin ya ce, Ina Hisham ya bari hakan ta kasance? Shi ne alhakin sayan magunguna suke wuyarsa. Oke, kaga ka gane za mu gudanar da bincike. Zan kira Hisham ɗin. Kar ka bari a sauke kayan ko kwayar magani ce. Sosai hankalin Eti ya tashi sannan wannan ka iya jefa sa cikin haɗari mai girma. Amma ya san Hisham ba zai yi haka ba. Duk yadda aka yi hakan ta faru ne ba da sanin sa ba. Neman layin Hisham ya shiga, Hisham ya aka yi hakan ta faru. Ka san irin hadarin da hakan ka iya jefa a hospital din mu In ya Protestant ya yi maganar. Gaba Hisham ya yanke ya faɗi amma ya yi sauran ta kansa kafin ya ce, Tahir, ka san dai da sani na ba zan yi hakan ba, amma kar ka damu, zan yi magana da su disturbers din In short, za mu daina sayan magunguna a kamfanin ɗinsu. Oh my God, I'm really sorry friend. Na san hakan zai janyo faɗuwa sosai. Gajeren tsaki ya ce yi kafin ya ce, ba kuɗin da za a rasa ba ne damuwar. What matters shine bata sunan asibitin da hakan ka iya haifarwa da kuma amfani da magungunan. That is godness ashpark Ashbrook was there sanda suka, suka yi dilibarin. kasan san me zai faru? Mu haɗu a asibitin yanzu. Daga haka ya katse wayar sai. Wani uban tsaki Hisham ya buga yana wani huci yake buga kujera na furta. Damn it, damn that bastard. A hankali ya furta Ashbrook. Ya wata murmushi kafin ya ce, "That invisible ba zai bari na cimma burina ba muddin yana asibitin. I really need to get rid of her." Buga kujera kuma yana mai ci gaba da huci. haba giwar mata yanzu ba za ki bari na ƙara koda rawan guda ba ne yan magana yana shafa tule da tuleliyar tumbinsa a ɗan tsirin shi ta kalais tana mai ci gaba da jan zubɗin rigarta take faɗin mai alarji ka san na ka fahimce ni ni dan allah nemakar maka alkawari gobe kafin ka tafi zan zo murmushi ya yi shafi gefen fuskarsa kafin ya ce ai na yarda da ke ɗari bisa ɗari tauraruwata ya sa hannu a bedside ya ciro kakis da cek ya shafa wa shimawa a fuskarta ware idanu ta bata san sanar ta wani tsalle ta haye kansa tana murna ba ta tsaye gidan hisham ta wuce da motar ta ajiye a can ba ta sami hisham ba don suna asibiti da su suna fixing issue na maganganun bayan kwana biyu Jin da take cikin kuɗi suna zaune ita da Hisham a falonsa, aka shigo da buzu idanunsa a rufe. mikewa Hisham ya yi mata alama da idanu kafin ya shige ɗakin. Murmushi ta saka masa kafin ta masa alama da idanu ita ma. Ku buɗe masa idan. Ta faɗi zan take zama bisa sofa. Ashfaq ne zaune saman sofa a ƴar ƙaramar apartment ɗinsa. Ƙaramar madubi ya ɗauko ya shiga cire makeup ɗin da yake yi a fuskarsa na ɓatar da kamanni. Kamar daga sama ya ji wayarsa na ruri. Ganin sunan da ya bayyana jikin sikirin ɗin ya sa su sake murmushi kafin ya ɗaga wayar yana faɗa. Assalamu alaiki, the most amazing mother on earth. Shiru Ashfaq yana sauraron mahaifiyarsa daga ɗaya ɓangaren. A hankali ya sauke nan nauyin ajiyar zuciya kafin ya soma faɗin momi da Allah ki daina saka ma ranki damuwa. I'm very well, well here. yanzu ne zan san rayuwa da kuma kalubalen da ake fuskanta a cikinta sannan momi haka ne kawai zai sa na samu wacce take so na tsakani da Allah ba don kuɗi da mukamin mahaifina a gwamnati ba momi idan na zauna a gida am quite sure daddy orange arrange marriage zai man kamar yadda suka saba shi da abokan siyasarsa da kasuwancinsa daga ɗaya bangaren momi ta sauke ajiyar zuciya kafin ta ce haidar kana ganin hakan shine maka mafita idan ma asibitin kan kake so ko ni zan gina maka shi But please ka dawo gida son. I'm afraid to lose a child again. Shiru a Ashfaq ya kuma yi zuciyarsa na ta farfasa yana mai tuna har abada kwandala da ta fito daga wajen mahaifinsa ba zai kuma amfanuwa da ita ba saboda kazanta irin ta dukiyar. If only zai iya sanar da mahaifiyarsa abin da ya gani da ya sanar da ita amma ba shi da hali. Muryar momi ta kuma katse masa tunani da faɗin. Dadanka ya yi fushi sosai da kai tunda ka watsa masa ƙasa a idanu ranar da ya ya kamata a ce ya kasance ranar bikinka ya ce sam babu shi babu kai muddin baka dawo ka nemi yafiyarsa ba kuma ka aminta da auren Fairuza ba dan murmushi ya kafin ya ce mommy please ki daina damuwar damuwar nan kin ji it shall be all pass zai dawo amma ba yanzu ba na faɗa miki har sai na samu macen da take so na ba don kuɗi mukami ko kyawuna ba sannan ina so na tashi tsaye ma rayuwata ba na so na kasance kullum dogaro da mahaifina nake jinjina kai tana goge kwalar da suka zuba mata kafin ta ce na haidar Kana tare da addu'o'ina a duk yanda kake. Allah ya maka albarka. Ashfaq ya amsa da amin kafin suka yi sallama. Tagumi ya idanunsa sun yi jajajar. a duk lokacin da ya tuna abin da ya gani a ɗakin sirrin mahaifinsa. Shakka babu kokon kan filan kanwarsa ce Nabila. Shin yaya momi za ta yi idan ta san dadi shi ya yi tsafi da Nabila? Nabila ba mutuwa ta kawai ba, tsafi ta aka yi daga ita har mai renanta. Shin yaya za ta ci idan ta san tsafi ne ya kai dadi matsayin da yake na mataimakin shugaban ƙasa a yanzu? ya tuna sanda zai koma makarantar kwana ƙarshen sa da Nabila kenan tana 'yar karamar bebi. Share wasu hawayen ya kuma yi kafin ya furta zan yi aiki ba tare da taimakon ka ba dadi. Ba zan huta ba har sai na haɗa kuɗaɗen da na san za su shi ni shari'a da kai. Bincika buzu ya yana faɗin me kike nema a na wace ce ke? Kafirar dariya shi ma wuce kafin ta ce relax boy. Kai baka san ba amma ni dai ne maka faransa ne. Sunanka Haris amma an fi sanin ka da buzu a layin ku. Mahaifiyarka mijinta ya mutu ya bar mata ku biyu. kai da yayarka da ke auren tsohon sanata Kamilu Aishar. Tun kuna ƙanana mahaifanku suka dawo ƙasar da na zama, amma asalin ku ɗan ƙasar Yemen ne. A iya sani na mijin yayarka shi ke ɗawainiya da ku don harta motar da kake shiga shi ya saya mahaifiyarka. Ta ɗan ja fasali kafin ta ci gaba da faɗin. To, gashi yanzu Kamilu Aishar ba sanata mai ci ba ne. An sauke sa shi kansa ya faɗa a kwata, taimako yake buƙata. Kalanta kawai buzu yake yi baki sake cike da mamakin yadda aka yi ta san abubuwa da dama a game da shi. Ko da yake ba abin mamaki bane ba, ila ita ma ɗaya ce daga cikin irin matan manyan mutane da suke neman sa ya biya musu buƙatunsu su ba sa kuɗi. Amma kuwa ai da ba sai ta bi ta hakan ba tunda dama sa ce. Kamar ta san tunanin da yake yi ta kara sa tana murmushi kafin ta ce, Kana mamaki na san abubuwa da dama game da kai ko? To ba a nan na tsaya ba. Na san kai ɗin matan manya suna neman ka daga nan har Abuja, ba sai na safo maka su ba. tunda ka san na sani, sannan duk club ɗin garin nan babu yanda baka yi kaurin suna ba, Well, on the other hand ma a unguwarku kana acting innocent. Kana nuna kai yaron kirki ne kuma na kowa. Da wannan ɗabi'a ka sai zukatan mutane da dama ciki har da Maryama da Hajiya Fatima mahaifiyar Dr. Ahmad Tahir Shatima ko? Am I right? Ta ƙarshe tana wata munafakar marmashi Zufa ne shi kake toma buzu ta ko ina ina ba zai bari a bata tsakaninsa da Maryama ba ko a katan a bakanta sa idanunta da na Hajiya ba. Don kuwa sa Maryama yake da gaske ba da wasa ba. cikin sauri ya girgiza kai baki har na rawa yake faɗa baiwar Allah da Allah wace ce ke sannan me kike nema a wajena please ki faɗa min ko me zan maki shi amma please don't ruin my reputation especially a idanun Maryama da Hajiya please kar ki bata min suna a idanunsu ya ƙara shi yana ɗaga mata hannu bibiyu alamun roƙo murmushin ma utai tana shafa fuskar buzu tamkar taɓaɓɓiya take faɗin ayi shuwa baby boy ayu za ka yi duk abin da na umarce ka akan even few sannan na na boye maka saranka no one will learn about it buzu ya kallanta kawai yake cike da tsoro don kuwa duk taurin kansa bai taba gamuwa da macen da ta firgita sa ta ba sa tsoro irin shi ma uba ɗan tsanta ta saka ta shiga gyara masa kwantacciyar su masa tana faɗa aikin mai sauki ne malam buzu wayarta ta latsa hoton saji da ya fito cikin screen din kafin ta ce ka ganta is she sweet ya tana da kyau da kuruciya ta fi shuga momis ɗinka da kake spending night da su ko ba haka bane ne Jin ya yi shiru ya kasa amsa ta yasa ta juya tana duban sa yanda ya mutuwar zaune yana bin hoton sajida da kallo murmushi ta kafin ta ce oh i know you like her boy she's every man's type right ta shi tana ɗaga masa gira alaman tambaya girgiza kai buzu ya soma kafin ya ce wannan ai sajida ce yar uwar maryama ce kuma diyar dr tahir A afraid i can't mess with her Shima'u ta tsayar dariya kafin ta ce ashe kai karamin dan iska ne kuma baka yi shirin yin bariki ba idan har akwai wanda yake baka tsoro. Kama fuskar buzu ta suna fesin juna kafin ta ce the girl is madly in love with you. is the reason why you, you and Maryama are in good terms. Zan baka mota da kuɗi just love her. Make her feel like she is a queen. daga farko da karshe yana so ka yi running ɗinta ka koya mata zuwa club if possible ka koya mata jan duk wani miyagun kwayoyi. sannan da karshe get her pregnant Ganin ya yi sakare yana kallon ta yasa ta ɗauko kiɗin sabuwar mota da Alhaji Aminu ya bata. Ta cika shafa a fuskar buzu tana wata mayudariyar murmushi. Oyoyo ummi na yi misin ɗinki da yawa. Ta faɗi sanda ta tafi da rungume ummin nata. Hannunta ta riƙe kafin ta ce oh wato Maryam ba za ki girma da ɗale jikin mutane ba. Dan turo baki ta kafin ta ce ai wallahi ummi ko idan dai ke da hajiya ne sam ba zan daina ɗale jikin ku ba. Tsalin hajiya da ke zaune saman sofa tana wurga ɗan wake a baki ta ce yo idan na aurar da ke ai sai dai ki ɗale jikin mijinki mama jude marmashi kawai take yayin da maryama ta kicin kicin da fuska ta ce wake hajiya da an yi magana sai ki ce wani aure wallahi ni dai koma auren ne tare da tare da ke za mu tafi gidan mijin hajiya ta dara kafin ta ce ai ko ga kuturina ga na ga naki dole mijin ya gina mana nawa ɗakin in ko ba haka ba sai dai ya kora mu dan babu wanda ya isa ya raba mu gaba ɗaya suka yi dariya kafin mama jude ta zauna tana kai da hajiya sannan maryama ta nufi madafi kawo wa ummin ta abin taɓawa Matsa ta jikin garu Hisham ya kuma yana wata mayaudariyar murmushi. Ya ɗago haɓarta suna kallon juna cikin ido kafin ya ce, Da ce kin gashe ɗa, da ban san yaya zaki zama ba. Kai ni duk iya tsawon rayuwata da yaron da na a duniya ban taɓa gamuwa da shi ɗaniya irin ki ba. Duk abin da ke so sai kin samu da ƙarfin gaske. Murmushin shi ma yi kafin ta shiga zagaye fuskarsa da finger tips ɗinta. Tana faɗin rantsuwa ne sai na tarwatsa iyalan Aisha and keep 80 for myself. da ya raina hankali Hisham ya kafin ya ce idan kina son shi ai zaki so ƴaƴan shi sannan bari ki ji na faɗa maki wace sai ta fi zama illa ma rayuwar ki fi rayuwar ki fiye da yaran eti. am afar tana iya zama matar eti, ke baki zama ba Ƙwalalo idanu wata Shima'u ta shiga tana girgita kai tana kalle-kalle tamkar mai taɓa hankali kafin ta soma faɗa. No, no, no, wallahi ba a haife ta ba. In ce wannan shegiyar nurse ɗin kake nufi mai siffar kararrake Batar da ita mai sauƙi ne. Dariya Hisham ya kome kafin ya ce dadi na da ke baki da imani wajen kisa. Kina manta cewa akwai mutanen da idan kin kashe su ba za ki dan abin da kike buri ba. Bari ki ji na faɗa maki akwai certain people da dole ki yi haƙuri da su. dan rashin su ka iya kawo na kasu ma abin da kike nema. Sannan ne ba huda nake nufi ba. Idan ita ce ai da sauki tunda kin san irin su at dole 'yan mata na su yi ta roshin a kansu. Ko a TH ma akwai masu mutuwar sansa amma kin san ba sa gabansa. Wacce nake nufi ba kowa bace illa Maryama. Ya ce da mahaifiyarsa kai har ma da yaransa sun suna son yarinyar nan da uwarta tamkar sun haɗa jini. So ina mai baki shawara ki yi taka tsantsan da su. Shaƙuwa ce mai tsanani tsakaninsu da family ɗin. Kar ki ganta ƙarama ki yi tunanin ki can't fail for her. Ƙaramin gashin ido yakan shiga ido ya hana ka zaune ya hana ka kwance. Jikin Shima'u ya sanyi da maganganun Hisham. Sauran ɗago idanu ta tana duban sa yana ƙoƙarin haɗe botar rigarsa kafin ta ce, Hisham wallahi yau babu wanda za ka je. sai ka gaya min wace ce Maryama. Who is she to Eti and his family? I need to know who is she really is. Murmusawa yana kallanta da wutsiyar idanu kafin ya ce, You are unbelievable. How comes baki san ba bayan ki tana auren Eti? Hannayenta biyu ta daura a duka kafaɗinsa kafin ta ce, Don't be such an ass. Tun da Aisha ta yi aure zuwa na gidanta bai fi a kirga ba. Na san sau biyu ne zuwa na, tun bayan aurenta saboda ba zan iya jure ganinta a gidan AT ba. Zuwa ta na farko lokacin da ta haifi saji dace na zo bikin suna. Daga nan ban kuma zuwa ba sai sunan Ni'ima. To tun daga wannan lokacin da na kuma yin arba'in arba da eti na ƙudiri niyyar next zuwa da zan yi salwantar da Aisha da iyalanta zan yi na mallaki eti. Ka fahimta? Ta shi tana tale masa fuska kamar wani toy. Hisham ya jinjina kai kafin ya ce I see. ok zauna na faɗa miki wace ce ita. Zama ta yi saman gado ta zuba wa Hisham da ke zaune saman stool idanu. Kamar yadda kika sani, Washe garin auren Eti Allah ya karɓi ran mahaifinsa Alhaji Muhammad Shatima. Babu yanda Eti bai yi ba Hajiya ta koma gidansa da zama bayan ta gama ta gaba firtaki ta ce ita a nan gidanta za ta zauna har ita mata ta same ta. Hajiya tana da faɗa sosai hakan ya sa duk mai aikin da aka sa mata sa mata ko ‘yar tayin zama sai sun gagara zama da hajiya sun gudu. Ke karewar har rano asalin garin mahaifan Eti. Yati da Aisha sun je sun ɗauko ‘yar uwa ta zauna da Hajiya, amma abu ya ci tara, babu mai haƙurin zama da Hajiya saboda tsananin faɗanta. A da faɗan Hajiya ya ninninka wanda take yi a yanzu. A yanzu ta yi sanyi sosai, babu ma haɗi da da. Cikin sauri Shema'u ta katse sa da faɗin, au, yanzu matar nan da ta fi haka faɗa, kace ce an yi annoba jarababbiya. Hisham ya marmasa kafin ya ce, ai saura kika samu. Aisha kanta sosai ta yi haƙuri da Hajiya kafin daga baya Hajiya ta so ta sosai. Me yake hana mamanki zaman zaman bayan haihuwa, ma Aisha. Masifar Hajiya ce kurum ke korata saboda halinsu bai zo ɗaya ba. Ba sai na faɗi ba, kin san ke da mahaifiyarku halinku ya yi shike. Aisha ta fita zakka cikin ku. Kin ga ko ai ba za su ta da Hajiya ba. Ya ɗan ja fasali kafin ya ci gaba da faɗan. Mu dawo cikin labari. Ana nan aka kowa ya kasa zama da Hajiya saboda faɗanta. A nan da Aisha ta tashi da naƙudar babbar 'yarta Fatima Sajida sosai hankalin Eti ya tashi, direbin ma da ƙyar yake yi. Yana yi yana juyawa baya yana kallon Aisha inda take su Hajiya yana rike da ita. Kamar daga sama suka hangi mace kwance tsakiyar titi. Wani eti ya dinga yi mata take matsawa a zatansa mahaukaciya ce. Ga tashin hankali da yake ciki da karfin gaske ya bi ta gefen matar ya wuce. Nan suka hangi jaririya 'yar shekara ɗaya tana zaune gefen matar ashe. Matar kuma tamkar ta mutu. yarinyar sai tsalla kuka take ga duhu na dare ga aisha na makursusun naƙuda gaba ɗaya ya rasa da wanne zai je ga hajiya sai sallis take tana faɗin ya zo su tafi asibiti Yadda ya tsaya turko turko a tsakiyar titi kafin ya ɗaga hannayensa sama ya ce, Ya Allah, ka kaga zuciyata, ban san wanne zan yi ba, wanne zan bari. Karamar yarinya tana kuka a tsakiyar titi da duhu. na dare mace mai tsananin buƙatar taimako tana kwance tamkar gawa a tsakiyar kwarta ya Allah ka kawo min ɗauki ta ba za ta iya haihuwa da kanta ba sai dai a cire abin da ke cikin ta idan na bar ta haka zan iya rasa ta ya Allah na san duk abin da kai da must be a reason Allah ka kawo min mafita Yadi bai sauke hannunsa ba kasa ba, ya ji kukan sabuwar jariri yana fitowa daga cikin mota. Ma'ana, Allah ya sauke Aisha lafiya. Ta ma saurari a nan za mu dakata. Amma kafin nan muna ƙara tunasar da ku da ku danna muna subscribe da liking da sharing sannan da comment.